wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku kaɗan daga cikin fa'idojin da aya take yi ko kuma kaɗan daga cikin hanyoyin da mutum zai bi namiji kenan domin ya samu ruwan maniyyi mai kyau ya gyara spam ɗin shi kenan sannan kuma ya samu ingantaccen spam sannan ya zai samu wadataccen spam spam ne ruwan maniyyi ɗin namiji wanda da shi ne yake samu haihuwa da dai sauransu da dai sauran abubuwa haka na wannan ɓangare ɗin. So yanda zai yi amfani da aya. Aya tana daga cikin ta abubuwa masu tasiri wajen gyara wannan matsala ɗin, wajen wa mace ni'ima wadatacciya, wajen sa wa namiji ruwan sperm mai kyau kuma wadatacce. To aya tana taka rawan gani wajen wannan matsala ɗin. Da Hausa ake ce mata aya, da Larabci ake cewa Habbal aziz, Habbal aziz, aya.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 yanda muke magana a kan masu fama da wanda suke so su gyara spam ɗinsu maza kenan su inganta lafiyar spam ɗinsu ruwan su ya zama wadatacce kuma ingantacce so mutum zai nemi aya aya kala biyu ce akwai ƙanana akwai manya to mutum zai nemi aya manya idan mutum ya nemi manyan aya idan mutum ya nemi aya manya so zai nika su su yi gari idan ya nika su su kai gari wannan manyan ayar idan ya nika ta kai gari idan ya nika manyan aya ta yi gari ta yi laushi kenan da daddare sai mutum ya samu kofi sai ya ɗebi cokali uku na garin aya sai ya zuba sai ya ɗebi ruwa ko a randa ko na roba ko na leda ruwa dai ba wai mai sanyi ko mai zafi ba sai ya zuba idan mutum yana da ruwan ɗumi ko ruwan zafi zai iya zubawa ruwan sanyi zai iya zubawa so idan ya zuba sai ya rufe wannan kofin sai ya rufe shi in ya rufe shi sai ya kwana idan ya kwana da safe in ya tashi sai ta ci ruwan nan sai ya sha kofi ɗaya da rana ma sai ya sha kofi ɗaya wasu sun ce in sun wuni suna sha ruwan aya zai iya lalacewa so yanda ba zai lalace ba shine mutum zai iya sha sau biyu ya sha da safe ya sha da rana shikenan sai gobe ma ya sake wallahi in dai kana shan wannan in dai kana shan wannan za ka ba da labari cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu gyara mata